Daraktan kungiyar Amnesty International a Nigeria, Osai Ojigbo, ya ce, Da wannan kisan rashin imani da aka yi wa makaciyar agajin, Boko Haram ta sake nuna yadda bata ɗauki ran bil'adama a bakin komai ba. Hawa Liman wacce ke tallafawa mutanen da rikicin Boko Haram ya daidaita kuma suke matukar buƙatar agaji. Wannan kisa da aka yi mata laifin yaƙi ne. Dole ne a kare dukkan ma'aikatan jin ƙai. Amnesty International ta ce dole ne Boko Haram su sako ɗaya ma'aikaciyar jin kai wato Alice Loksha da ta rage a hannunsu. Sannan dole ne mahukuntan Najeriya su ƙara ƙami wajen kubutar da ɗaruruwan fararen hula da Boko Haram ɗin ke ci gaba da garkuwa da su. Ciki har da Leya Sharibu yarinya 'yar shekaru sha biyar da ke cikin ɗaliban dabci da aka sace. Daga ƙarshe Amnesty International ta ce lalle duk waɗanda suka taka rawa wurin aikata laifukan yaƙi da ma na danna haƙƙin bil'adama a Najeriya dole ne a gurfanar da su gaban shari'a. Ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya shi ma ya mika saƙon jaje da ta'aziyya ga iyalan marigayiya Hawa Liman da ma ƙungiyar Red Cross. Amurka ta ce za ta ci gaba da aiki tare da ƙawayenta irin Najeriya wurin taimakawa a murƙushe 'yan Boko Haram. Wannan kisa da Boko Haram ta yi wa Hawa Liman da yi na ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya irin su Sabo Imamu Gashiwa. Muna kira ga gwamnati ta gaggauta magana da sauran wanda suke hannun mutanen da daura da su a sasanta da su domin a ceci rayukansu. Misali Alhaji Sabo ana kukan cewar in ar an bada kuɗi a 'yan Boko Haram kamar ana kara musu kwalon gwiwa ne. Me zaka ce dangane da wannan fargaba da ake ta yi? Haka ne to amma ya zaka tunda babu mafita tunda kuɗi suke nema da shi. Haka kuma aka yi aka karɓo 'yan matan Chibok. Haka aka yi aka karɓo 'yan matan da To saboda mai suwaye na ba za a karɓo su ba. A watan Maris ne dai mayakan na Boko Haram suka kai hari garin Ran a jihar Borno. Borno inda suka yi awon gaba da ma'aikatan agajin guda uku wato Saifura Hussein Ahmad Khursa, Hawan Liman da alias Loksha. A watan jiya Boko Haram suka kashe Saifura, shekaran jiya kuma suka kara kashe Hauwa. Yanzu dai 'yan Najeriya sun zura ido su ga irin rawar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta taka wurin kubutar da ma'aikaciyar agaji ɗaya tilo da ta rage a hannun Boko Haram ɗin wato alias Hassan Mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.